Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da bayi da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokanan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau talata 18 ga watan Agustan shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baban da kanan labarai. A jiya litinin da daddare jam'iyyar Democrat a Amurka ta bude babban taron ta na kasa da za a shafa kwanaki hudu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus inda suke fatan zai taimaka tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden samun nasara akan shugaban kasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Yayin da shi ma shugaban kasa mai ci Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zabensa a wasu jihohin tsakiyar yammacin Amurka. Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da sakonni na Amurka duk da yake 'yan adawa na jam'iyyar Democrat suna shirin kada kuri'a a wannan makon. Kanin labaran kenan aka saurara. a cikin shirinmu za ku ji cewa jam'iyyar democrat ta nan amurka ta fara taronta na ƙasa a karin farko da aka yi irin wannan taron ta hanyar sadarwar intanet sakamakon coronavirus to kowane hali ake ciki dukkan waɗanda suka yi jawabai sun yi jawabai ne da suka jibinci wannan annoba da ake fama da ita da sun yi taɓa batun wariyar launin fata ko kuma yi wa waɗansu jinsi adalci sun kuma taɓo batun tattalin arziki karamin ministan kwadago a najeriya ya fitar da tsarin rabon ayyukan yi na gwamnatin tarayya 774 tsakanin gwamnoni da 'yan majalisu da kungiyar nurtw da sauran masu ruwa da tsaki biyo bayan sukar da ake yi wa jami'an to koya shugabannin kungiyar kwadago ta kasar suke kallon wannan batu mun yi murna da shi akan cewa zai rage rashin aiki yi da ya tsamari a najeriya amma abin takaici shine a halin da ake ciki yanzu bisa alamu lallai babu abin da ya canja watan kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba bayan haka aliyu mustapha sakwato zai shigo da shirin tsaka mai wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin da daddare jam'iyyar Democrat a Amurka ta bude babban taronta na ƙasa da za a shafa kwanaki hudu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus inda suke fatan zai taimaka wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden samun nasara akan shugaban ƙasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Michelle Obama da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da kuma tsohon gwamnan jihar ohio john kesin da ke sukan lamirin trump suna cikin waɗanda suka gudanar da jawabai a kan biden ɗan shekaru 77 a taron tsaye da shi takara a daren farko a watannin da suka gabata sanders ne ɗan takara na ƙarshe da ya fafata da biden a takarar tikitin jam'iyyar democrat a zaben shugaban ƙasa a wani ɓangare na sakon michelle obama da aka naɗa a faifai da aka saki gabanin taron ta bayyana biden a matsayin mutumin kirki mai riko da addini Michelle Obama ta ce ya san yadda zai ceto tattalin arziki, yaƙi da annoba da kuma jagorantar ƙasarmu, kuma yana sauraro. Zai kuma faɗi gaskiya kana ya yadda da kimiyya, zai yi mulki a matsayin wanda rayuwarsa take abin koyi gare mu. Jiya Litinin jam'iyyar Democrat ta fara babban taron tsaye da ɗan takararta ta yanar gizo, yayin da shi ma shugaban ƙasa mai ci Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zaɓensa a wasu jihohin tsakiyar yammacin Amurka. a wani abu mai kama da yakin neman zaɓe da ya tsaya a tashoshin jiragen sama a jihohin minnesota da wisconsin jiya litinin da aka saka a wakar taken yakin neman zaɓensa na make america great again shugaban ƙasar a yayin da yake jawabi ga gungun magoya bayansa da aka gayyata a kan titin jirgin sama ya zargi abokin takararsa zaben da kasancewa ɗan amshin shatan masu sassaucin ra'ayi trump ya yi gargaɗin cewa samun nasarar jami'ar adawa a watan nuwamba nufin buɗe kan iyakokin ƙasa durƙushewar tattalin arziki da kuma wasu fitintunu da za su iya bujirowa. A cikin shugabancin Joe Biden na Amurka za a iya yaye kariyar zama ɗan Amurka, kana al'ummominmu za su zama a hannun ɓata gari. Shugaban ƙasar ya faɗa wa taron magoya bayan sa a wajen farfajiyar filin jirgin sama na Mankanto da ke jihar Minnesota. Trump ya taka rawa sosai a Minnesota 2016, amma Hillary Clinton ce ta lashe jihar. Rahotanni daga jihar Neja da ke arewacin Najeriya sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga a kan babura sun kashe sojojin kasar uku da ɗan banga ɗaya yayin da suke ƙoƙarin kwatar wani ɗan ƙasar China da direbansa da 'yan bindigar suka sace. Wasu shaidun gani da ido sun faɗa wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru ba tsari cewa baturan ɗan ƙasar China suna aikin shimfiɗa titi ne a ƙauyen Yakila da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta Rafi. Sun fito daga dajin dajin bango gari mashin goma sha biyar kowane da goro. Wallahi mutane na can kasuwa kila dole kowa ya wasu. Baturan dai suka sa. Yanzu ma ina ganin kamar motar sojoji na sare. Ko sojo ne ya mutu ne. Da yanzu yanzu sun dawo mutane masu yi to ana. Yanzu a garin ya Yakila akwai mutane? Wallahi kowa ya wasu. Sun kasa sojoji guda hudu. Sojoji hudu? Eh yanzu da wuce su mana na hanyar za su gudu su daga wuce shi yanzu daga wuce shi yana hospital. A wuce daga wuce su ya su gudu su mana ko. Su wa suka kashe sojojin? Su wannan yan kidnapping ne. Bayan sun wuce da baturan? Eh ai sai daga nan suka samu da bature din. Yanzu wanda suka ji ciwo an wuce da su ambulance na shi na gidan hospital zuwa Mina hospital kuma. To kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura domin kuwa kakakin yan sandan jihar Niger ASP Wasiu Abiodun bai dauki waya ba to amma wani babban hadimin gwamnan jihar Niger akan sha'anin tsaro Kanal MK mai kundi mai ritaya baya ya tabbatar da aukuwar lamarin. Eh, mutum hudu ne soja uku vigilante da suna abibi na kiwari yanzu. Eh, yanzu ma suna can ƙara enforcement suna cikin daji. Ah, amma dai shi wannan baturen dai har yanzu yana can hannunsu. Eh to kwarai suna na hanji comfort yana can har yanzu. Ba wani horar hula da aka kashe sai dai wa'annan ɗin. Eh a'a su ma an samu nasu so yanzu an ce ana ana kokari na hito da su suna. To suna can da an ƙara an reinforcement sun shiga. Suna can. To kafin baballe ya sake dawowa da wasu karin labarai. A daren jiya Litinin karfe tara agogon Washington ne jam'iyyar Democrat ta fara taronta na ƙasa wanda a karin farko aka gudanar ta hanyar sadarwar intanet sakamakon cutar coronavirus. Na tattauna da abokiyar aiki na Alheri Grace Abdu wacce ta bibi wannan taron na tsayar da ɗan takarar Democrat Joe Biden tsohon mataimakin shugaban ƙasar. To baba inda aka mai da hankali a taron na yau. Dukan waɗanda suka yi jawabai sun yi jawabai ne da suka jibinci wannan annoba da ake fama da ita da sun yi taba batun wariyar launin fata ko kuma yi wa waɗansu jinsi adalci sun kuma taɓo batun tattalin arziki duka dai waɗanda suka yi jawabai jawabai ne ake yi da nufin ƙarfafa takarar tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden a nuna abin da ya bambanta shi da shugaba mai ci yanzu waɗanda suka yi jawabai sun hada da eh, tsofaffin abokan takararsa waɗanda suka nemi jam'iyyar democrat ta tsaye da su takara waɗanda suka nuna sun hakikanta cewa joe biden shine zaben shi zai zama mafi alheri ga amurkawa abin da zai ya ja hankalin kuma mutane ya hada da samun fitattun 'yan jam'iyyar republican da suka yi jawabai kuma suka nuna goyon bayan takarar shi joe biden ɗaya daga cikinsu shine tsohon gwamnan jihar ohio wanda kuma tsohon dan takarar neman jam'iyyar uh, republican ta tsaye da shi eh, takarar shugaban kasa wato john kasich ya nuna cewa shi haifaffen dan jam'iyyar republican ne kuma ya ce zai ci gaba da zaɓar jam'iyyar republican har lokacin da zai bar wannan duniya amma a wannan karan wannan yanayi ne da ya zama na daban sabili da haka yana ganin abin da zai fi alheri ga amurkawa shine su zaɓi joe biden wanda yake ganin shine zai kai amurka inda ya kamata ta dusa to ko mai bambanta a jawabin bernie sanders a wannan karo da shekarun baya to eh, baba ba kamar wannan lokacin da duk sauran 'yan takara suka janye suka bar Joe Biden ba a wancan a shekaru hudu da suka shige har zuwa lokacin da aka tsaye da ita Hillary Clinton 'yan takarar shugaban kasa ana a gani kamar shi dan takara babban abokin hamayyata dan takararta shi Bernie Sanders yana da yiwuwan zai iya samun wannan tikiti. sai kuma hakan ba ta yiwu ba to a wannan lokacin ana ganin rashin fita ya yi kwakwaran jawabin kiran magoya bayan shi nan su goyi bayan hillary clinton duk da yake ya yi jawabin na amma ba da karfi irin wanda ya yi a wannan karan ba da waɗanda suka yi jawabai na tsawon sa'o'i ukun nan eh, wanda ta yi jawabi na ƙarshe ita ce Uh, uwar gidan tsohon shugaban kasa uh, barack obama ta taɓo batutuwa da dama ta nuna abin da halayen da ya kamata a gani daga shugaba ta nuna cewan aikin shugaban kasa ba mai sauki ba ne ko kaɗan ta nuna cewan kowanne mutum ɗan tara ne yana da kasawar shi shi ma joe biden wanda take goyon baya yana da kasawa amma duk da haka tana ganin ta bayyana halayen kirki na shi Joe Biden wanda ta ce ta ga halayen shi ta gani da idonta ba ita ganauce ba jiyau ba eh, eh, kasancewa kasan ya yi aiki da mai gidanta shekaru takwas to baba yayin da ake wannan taro na jam'iyyar democrat shi kuma shugaba donald trump shi kuma ya yi shirin zagaya manyan jihohi guda hudu da suke da mahimmanci a zaben shugaban kasa kusan sai ka ce wannan shine ainihin shiga gangamin yakin neman zaɓe domin kasancewan daga yau yau an shiga sauran kwanaki saba'in da bakwai da yin zaben shugaban kasa. alheri grace abdu kenan a tattaunawa da muka yi game da taron kasa na jam'iyyar democrat har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga hafiz baballe dauke da sauran labaran duniya shugaba donald trump ya faɗa jiya litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da sakonni na amurka duk da yake 'yan adawa na jam'iyyar democrat suna shirin kaɗa ƙuri'a a wannan makon domin hana yin sauye-sauye a sha'anin na aikewa da sakonni da suka yi kirarin zai iya kawo tarnaki ga abin da ake tsammani na ƙarin masu jefa ƙuri'a ta hanyar aika sako a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba. Ina ƙara ƙarfafa guwar ƙara saurin aikewa da sakonni ba wai a hankali ba. Trump ya faɗa wa manema labarai a wajen fadar White House kafin ya zarce zuwa gangamin yakin neman zaɓe a jihohin Minnesota da Wisconsin na tsakiyar yammacin Amurka. Trump ya faɗa a makon da ya gabata cewa bai amince da bayar da kuɗi dala biliyan 28 ga hukumar aika saƙonni ba, wanda za ta yi amfani da wani sashi na kuɗin wajen biyan kuɗin karɓa da kuma aikin da ake tsammani na miliyoyin ƙuri'u da za a aika daga masu zaɓe da suke tsoron zuwa rumfunan zaɓe a lokacin annobar coronavirus. tsohon watanni Trump yana ikirari ba tare da ba da hujja ba cewa aika takaddun zaben da jihohi za su yi ga masu jefa kuri'a. zai iya haifar da magudin zaɓe da kuma arin gizon ƙuri'u a kansa ya kuma kare ɗaya daga cikin waɗanda ya naɗa kuma babban mai bada tallafi ga jam'iyyar republican postmaster general louis dejoy na ɗaukan muhimman matakai don rage kashe kuɗaɗe a hukumar aikiwa da saƙonni da kuma ƙara inganta aikinsu labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuma dalla karamin ministan kwadago a Najeriya ya fitar da tsarin rabon ayyukan yi na gwamnatin tarayya 774 tsakanin gwamnoni da 'yan majalisu da kungiyar NURTW da sauran masu ruwa da tsaki biyo bayan sukan lamiri da jami'an gwamnatin suka sha. Ga dai Halima Abdulra'uf da rahoto daga birnin Abuja. Domin da suka kira ni da 'yan majalisa ganin labarin da ya fito ga jaridar The Nation ta yau game da wannan kuma gwargwado na musu bayani cewa ni a matsayina na shugaban wannan ma'aikata ta NDE wadda ita ke da alhakin yin wannan project din amma ni magana ta gaskiya ta tsakani da Allah yadda kowa ya gani ko ya ji haka dai gani na naji ban san da abin da aka yi ba ba hannuna a ciki amma in kuna neman karin bayani kuna ya ku nemi ministan kwadago state wato barista festus kiyamu. Babban daraktan hukumar kula da ayyukan ɗaukar ma'aikata ta NDE Dr. Nasiru Ladan Argungu kenan da bayani akan batun tsarin rabon ayyukan yi na gwamnatin tarayya dubu dari bakwai da saba'in da hudu da ƙaramin ministan kwadago ya fitar. Tun bayan da labarin fitar da tsarin rabon ayyukan yi dubu dari bakwai da saba'in da hudu ya mamaye kafafen yaɗa labarai a Najeriya ne 'yan ƙasar suka fara tofa albarkacin bakinsu akan yadda tsarin ba zai ba wa talaka talakawa dama ba sai ya san wani a gwamnati kafin ya samu aikin. Tsarin rabon aikin dai zai baiwa kowane gwamna gurabe arba'in a dukkanin kananan hukumominsa da majalisar dattawa gurabe talatin kowannensu 'yan majalisar wakilai gurabe ashirin da biyar kowannensu ministoci talatin kowannensu a dukkanin kananan hukumomin su na asali tare da duk mai rike da mukamin siyasa ya samu kaso 15 cikin ɗari. Waɗanda suka cancanta su samu aikin sun hada da leburori mata masu ƙananan sana'o'i masu kitso da dai sauransu. Da muka tuntuɓi shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya Comrade Ayuba Waba yi mana ƙarin bayani kamar haka. Gaskiya dai da farko da aka fito da wannan tsari na ɗaukan ma'aikata dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu watan kowane kananan hukuma mutum dubu ɗaya mun yi murna da shi akan cewa zai rage rashin aiki yi da ya tsamari a Najeriya. Amma abin takaici shine a halin da ake ciki yanzu bisa alamu lallai babu abin da ya canja watan kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Abin da ya sa na na ce haka a yanzu halin da ake ciki a cikin dubu dari bakwai da saba'in da bakwai da hudu din nan an riga an cire dari uku da tamanin a watan abin zai sauka sauran mutane dari shida ne da ashirin don haka duba tsarin da aka ɗauko da wanda mutane suke murna da shi an ɗauka cewa wanda bai da galihu wanda bai da aikin yi wanda lalle wannan abin zai taimake su su ne za a suka cancanta samu a wannan aikin yi amma abin takaici shine yan siyasa sun yi kaka gida an riga an gama kaso a wanda ya saura ne fa za a ba sauran mutane faɗa in ya je ƙananan hukuma ma sanin kowa ne dai cewa a ƙananan hukumomi din ma dole dai kuma za a rabo wanda wanda suke bukata wanda lalle suke bukata wanda kila ba su za su samu ba. Duk kokarin ji ta bakin karamin minista kwadago da nagartar aiki Festus Keyamo ya ci tara ana dai ci gaba da gudanar da tsare-tsaren daukar aikin a dukkanin jihohi inda waɗanda za su ci gajiyar aikin za su rinka samun albashin naira dubu ashirin a duk wata har tsawon watanni uku ayyukan kuma za su laƙuma naira biliyan hamsin da biyu kamar yadda gwamnati ta samar a cikin kasafin kuɗin shekarar 2020. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. sunana Khalid Adamu Bilbis Faskar Local gwamnati. Bakin gwargwado dai mai girma gwamnan jihar Katsina Rato Nurba Alhaji Aminu Bello Masari yana iyakar bakin kokarin shi yanzu maganar da ake akwai sojoji da aka kawo a nan Faskar Local gwamnati kuma sun fara shiga dazuzzukan nan. Abu lokaci ɗaya zai iya faruwa amma gyaran abin zaka ga sai a hankali. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya. Yau za mu kawo muku ci gaban muhawara da muke yi game da rashin tsaro da ke ci gaba da addabar jihohin arewa maso yammacin Najeriya na Katsina da Zamfara da kuma Sokoto. Daga cikin abubuwan da za mu duba a yau shine shin sojojin da aka tura a jihohin sun yi amfani wajen murƙushe wannan ta'addanci din. kuma me ya kawo rugujewar kokarin da gwamnan jihar katsina aminu bello masa yi na yin sulhu da su wa'annan 'yan ta'adda sannan kuma shin mutanen katsina ma idan ka kasa su kashi biyu waɗanne ne suka fi jin daɗi ko kuma buhari ke bata musu rai To yanzu zan sake mai da ku ga wakilin namu Sani milon Mulumfashi ya ci gaba da tattauna da yake yi da bakinsa. So ka yi magana a game da batun na zamfara ko san abin na iya tunawa kwanaki can na yi hira da shi kwamishinan 'yan sanda na can wato usman na gugu shi kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara ya ce daga cikin waɗanda suka bijire suna dawa su waɗanda tun da aka yi sasanci da su suka tsaya tare da gwamnati su ke kamo musu mutane don akalla na shaida lokacin da aka kamo mutum goma sha biyu sannan bayan haka cikin ƙarshen farkon wannan watan an maido da mutane 36 wanda da taimakon wa'annan su suka shiga daji suka kamo daga hannun 'yan uwansu na da wanda suke wannan abubuwa shi ne magana da na yi dala tambaye ka masu hannun kai ma maka tambaya idan an ce maka zamfara an yi sulhu eh. ba sauran tashin hankali wa'annan mutanen da ake kamowa daga daji ka ake kamo su wanda ba su ga sulhun ba to in ko ana kamo ta daga dajin zamfara waɗanda suka tuba suna kamo waɗanda ba su tuba ba har ma ana hiddo mutane ana kawo gidan gwamnati kenan har yanzu zamfara ba ana banditi ina zuwa ina zuwa da Allah afwan ai kana maganar sauki don wannan gurin da sauki sannan maganar da wani maji gari ke yi cewa a je a iske a je a za a ga idp kam mutum ɗari nawa ke da kwai ba abin mamaki ba ne shekaran jiya da daddare akwai kauye nan jibiya akwai waɗanda tashin bom ne ko rusu daga cikin garuruwansu ba 'yan ta'adda ba ne wannan baban da ake saki a cikin daji akwai waɗanda ihun tashin bom ne suka sa suka taso suka gudu suka baro dazuzzukan su suka shigo camps akwai waɗanda kuma a tsoro ne ake basu a ce ai ga barayin nan zuwa to kuma kana zama cikin tsoro ya fi tsoro tashin hankali ina gaya maka shekarun jiya da daddare aka kira kwamishina fiye da mutum dubu shida aka ce kowa ya koma gina gidan shi aka je aka ajiye yan sanda da sojoji daga wuraren inda in ma suna tare da a shigo musu ne to an sa musu an sa jibiya yan jibe lo gamu a jibe ba tsari jibe da ba tsari an da wasu jiwa da wasu shekarun jiya da dare ina gaya ma gaskiya so da kowane da ke so ka sai nan gurin shi wannan kamar da shi afuwa malam salisu muna maganar reality da kai ne yawa kuma ina zuwa tsaya ka ji ina so ka sani malam salisu ni ban da wani ra'ayi sabanin abin da yake shine daidai sannan ina so ka sani kamar yadda ka ce a hidda in ba da ka kama ganin gotin apc 100 bisa 100 bane ba ko dan sa da aka ba su jami'a ba zan kama maka maganin gotin zamfara ba sai mu tafi dotar akan abin da ya tattara mana gurin sannan malam salisu kamar na gaya maka dazu afwan dole shi su abubuwa ana koma kullu shan yanzu ila asali kowane abu yana komawa menene mafarin shi wannan ishu da ake ta magana ana cewa apc ta kaza maganan tsaro maganan wani abin da nake so ka fahimta shine in dai mun yadda cewa jiya bom na tashi yanzu ba maganar tashin bom afuwan da Allah da wanda ya sama bom ka mutu ina a'a ai wai ina zuwa da haka bai da ishu ina mai da martani wannan ba za su ba jigiri bom din nan har ina zuwa har a Kano ya tashi a masallaci ina zuwa har a Kano ya tashi a masallaci bom din nan sama da mutum 500 suka mutu Allah ya matsare mutum da ya ba mu wannan kariyan inda aka ce da ana barna goma ta koma uku ko hudu ai sai a gode ma Allah ana saran za a wayi gari wata rana barnan nan babu ita ga baki daya sannan malam salisu Allah ana zuwa da al'afuwa malam minti ɗaya zaka bani alaita salisu wanda ya zo sayyidina Umar radiyallahu anhu kashe shi akai a masallaci wanda ya zo shi ya tarbe shi bayan ya tafi ruku ya zo soke shi faɗi mutu wannan ba ta'addanci bane to ina zuwa kuma so ka sani shi ta'addanci ba yau aka fara shi ba hmm. kawai iyaka ina zuwa a'a ai da ina ina zuwa abin da yake so ku dakata ina zuwa magana da mai daga yau aka fara wai ina zuwa da ka kace kana hukumomi an wuce takwas an kai sha biyu kana ma so ka ce kana sirga baki ɗaya ne ba ta'addanci to shi gizon ga shi ta'addanci tarihi gare dogo to yanzu kaga ishu din magana muna maganan banditry ne kawai kuma muna sa ran da wannan development da aka samu yanzu tun da magana ke kai yanzu na migiran shugaban kasa tare Najeriya an kawo sojoji isassu cikin dajin nan da na sama da na ƙasa kuma mu da muke cikin system wanda mu ne ake buga mawuyo ake yana bacci mun san daga lokacin da sojojin suka zo zuwa yanzu cikin ikon Allah ana samun sauki amma kamar yadda na ce shi jikakken tsimi ne ake sa yake magani cikin lokaci Yanzu. Wannan mutanen sun dade suna abun nan sun abun nan ya daɗe so barna ce ake yi lokaci kankani in Allah ya so ya yadda da addu'o'in da ake yi yanzu currently duk maganin wani abu da za a yi idafa ce wannan magana ce muke ta siyasa don jama'a sanar da ake jigi amma babban abin da muke bukata a wannan hidimar da muke ciki yanzu manzala sallallahu alaihi ya ce idan musiba ta zo ku addu'a addu'an nan akwai sharɗan amsanta ni in gyara zuciyata in fuskanci Allah in tsaya tsakanin da ubangiji in gane menene matsala ta Allah na tuba Allah in gyara kai ka gyara zuciyanka ka fuskanci Allah zaka ji shine babban maganin wannan matsalai eh, eh, Abin abinda nake so kaga lokacin da ka ba din muna daidaita shi ne haka alaisa ba ji girbarin komo gare ka na san kana son kaɗan tsokaci game da abin da ya ce to in kayi kaɗan tambayar da nake son ɗora ka da tsaye da ka tukunna shine cewa ana ganin yau kusan kaman sati takwas ke na akalla wata biyu da mai girma shugaban ƙasa janar buhari ya ce za a turo mutane tabbas ya turo su sun je amma har yanzu ana samun hare-hare don ko a wancan mako da ya wuce an sami akalla jimlar mutane sha tara farko sha biyar aka kashe sannan aka nemi guda uku ba a san inda suke ba daga baya ma aka ce guda hudu shin menene kuke ganin abin da ya kamata su mahukunta na yanzu da su gwamnati tun da ba jam'iyyar kuma da ke gwamnati ta wata hanya ne don magana wannan ba wai na wannan ya tokar wannan wannan ya tokar wannan ba ana neman a samu maslaha so da waɗanda suke can sama sabi ba su gaggane waɗannan abubuwa. to gaskiyar magana eh, kayan magana wadda akwai abin da ya kamata tunda kowa na saurara ma kowa ya mai da martani a siyasance hmm. ya yi magana ta cewa wai sun mana aikin da ba mu yi ba amma shi ba haka bane ita gwamnati dama ci gaba ce kashi tamanin bisa ɗari na mashi hanyoyi an kare su in sun yi wani abu wannan babu laifi zaman haƙƙin ah. to gwamnatin pdp ita ta ɗauki hanya daga mashi habbinin kuka kako duk garuruwan nan na mashi kashi tamanin bisa ɗari nan suke bisa sannan kwalta ce ta ɗauki kwalta daga dankama habbunbun sannan a ainihin ta ɗau wutar lantarki tun daga mashi habbunin kuka suna aiki in ba su ba su aiki ku kuka bata shi to saboda haka mu in sun zo sun yi wani aiki 2017 suka yi shi don su ci zaben cike gurbi na dan majalisar tarayya kuma mu muka ci suka kwace muka tai kotu ta soke muka dawo suka sake kwace muka bari saboda haka wannan ma da aka dan zuba din don wannan dalilin ne saboda haka mu dawo ga maganar da muke ta tsaro maganar tsaro da aka ce an kawo sojoji da sauransu kuma shi chairman na apc ya magana cewa ai su ba suke da control na sojoji ko 'yan sanda ba da sauran shi ne ai nike so in dora ai ita ma tana cikin ciwon mu wannan abin da ake cewa ai mu gwamnatin jiha ba mu ke da control na dan sanda da soja ba da sauransu da dss ai in aka turo soja ko dan sanda kowa a jihar katsina to gwamna kasancewa shi chief security officer na jiha to ba zai wuce magana shi ba because a cikin jihar da yake mulki nan zai aiki kuma da shi zai aikin kuma kana faɗin irin taimakon da kila gwamnatin jiha take yi musu dan wannan aiki ya tabbata idan babu fahimta aiki ai aikin ma ba zai yiwu ba sannan gwamnatin nan ta apc ta jihar katsina ita ce a federal government baki ɗaya ma shugaban ƙasan ɗan jihar katsina ne shin me zai sa a rika rarraba rarraba tsakanin waye waye ke bada umarni ko waye bai bada umarni a tsaya a ga an hidda mutanen jihar katsina cikin matsalar tsaron nan ya fi tunanin wa ke da ikon ba wannan umarni ko mu bari ka ji kila dokaci aka baka kai magana wannan mutane da kake magana ni ban yarda da wannan magana da kai ba ciyaman sai insecurity suka yi magana da kansu ka ce wai karan bom ya koro mutane suka zo suka zama yan gudun hijira to me kai su inda ake jefa bom kuma me sahihancin su su mutanen da kake magana su rugo saboda bom a'a wannan ba za ko me za ka faɗi yanzu kai ke tantance yan gudun hijira a'a ai akwai huruminka inda ca kai mun gaba da jam'iyya da kaza kaza zan yadda amma ka shiga hurumin ni wannan magana ban taba jin ta ban a wannan fagen a'a muna da shi muna da wadda za zamu iya bada ita ce muke ba a'a ai wannan da kake bani tana da nauyi kwarai da gaske saboda in yanzu muka te faskari muka ɗauka karan bom suka ji suka dawo unan wani to kaga mun yau da rikan mu ba mu zaton karan bom ya koro su sai dai mi su masu zuwa security da me na san kila za su yi magana nan ga za su tantance amma abin da ke magana shine dole sai mun fahimci cewa muna da matsala gwamnati ta yarda domin gwamnati da kake ta magana sulhu gwamna ya hito da kanshi ya yarda amma a makare saboda mu mun fi shekara muna cewa sulhun nan ya kare amma daga baya bari ka ji yau ai sulhun bai yi ba sulhu ya kare kuma gwamnati ta shekara ba ta yadda sulhu ya kare ba ta yadda a cikin duhu sai mutum na kwance gida a ce ai gwamna ya sulhu sai ya ji adda bisa wuyan shi To a gaishe ku malamai. To jama'a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci muna da shiri ɗaya da ya rage mana da za mu kawo muku shi mako mai zuwan Allah ya kai mu. Da kuma a cikin wannan shiri ɗin zamu dubi wato zamu mu taɓa maganar sacewar da aka yi wa sirkan shi gwamnan jihar Katsina da kuma magajin garin daura a can kwanakin baya ta da abin da yake nuna wato ƙarin taɓarɓarewar tsaro a wannan jiha. Sannan kuma zamu gwada shin ya aka shi tsohon shugaban ƙasa ko ba ne umar yaradu ya samu nasarar kawo sulhu a yankunan naja delta amma sha'anin sulhu ya gagare shi buhari wanda shi ma dai daga katsina ya fito to a madadin dukkan su bakin namu wato shugabannin jam'iyyun apc da pdp na jihar katsina da kuma shi wakilin namu sani shu'abu madin fashi sannan da garis alheri abdul ta taimaka wajen haɗa shirin ni ali mustapha sokoto ne ke muku bankwana kwana daga washington dc a huta lafiya. a gaida ali mustapha sokoto ta yanzu kuma ga labarai a takaice a jiya litinin da daddare jam'iyyar demokrata a amurka ta bude babban taronta na kasa da za a shafa kwanaki hudu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus inda suke fatan zai taimaka tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden samun nasara akan shugaban kasa donald trump a zaben watan nuwamba yayin da shi ma shugaban kasa mai ci donald trump ya gudanar da gangamin yakin neman sa a wasu jihohin tsakiyar yammacin amurka shugaba donald trump ya faɗa jiya litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da sakonni na amurka duk da yake 'yan adawa na jam'iyyar democrat tana shirin kada kuri'a a wannan makon. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalde da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba ya koma makiri da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC.